من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 25 ga watan Ramadana shekara 1439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 10 ga watan 6 2018 muna roƙon Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairi Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya haɗa kanmu a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu. mu shugabanninmu Allah ya dace da su ga abin da zai zama alkhairi ga al'umma da suke neman ta da zaune tsaye in masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su ya dawo da su su tuba su gyara in ba masu shiriya bane Allah ya shiga tsakaninmu wayanda suke jami'an tsaro kuma Allah ya ba su karfin gwiwa ya ba su ikhlasi su yi aiki daidai su cire kwadai a cikin aikinsu malaman makaranta Allah ya sa su daina barazana ga 'ya'yan mutane akwai wanda suke neman fadar da ƴaƴan mutane ko kuma a yi lalata Allah ya gyara halayensu Yan kasuwa da suke algusu Allah ya gyara halayensu masu kwatanta gaskiya kuma Allah albarkaci jarinsu Allah ya haɗa kan yara a kan sunna samari ya haɗa kansu kan bin Allah da manzo ya kare su da ƙwayoyi da ababen maye akwai ta bayar Allah take bukatan addu'a tana da ƴaƴa marayu tana roƙon Allah ya haɗa kawunansu Allah ya kare su daga fitintinu wata kuma mijinta ya rasu tana neman mijin aure na sunna wanda zai kula da ita Allah ya bata wannan kuma ɗan uwa ne yake wato kwadaitarwa akan cewa masu nafe da Allah a yi musu gargadi a lokutan sallah ko lokutan aure suna cika mutane suna guje-guje har da aje a faɗi. Eh wato wannan in muka ce za mu yi magana kan wannan hadithi ne dushi jun yawanci nafif din nan ba nasu ne, ba su san darajan kuɗin ba shi yasa suke wasa har su je su yi hatsari abu na biyu kuma yaranta abu na uku akwai kwaya abu na hudu akwai rashin daukan mataki daga hukuma duk wayannan sun hadu kafin abin ya faru amma da a ce da a shirya jami'an tsaro na musamman kamar yadda Saudiya suke yi a lokacin irin munasaba na sallah haka ko me akwai yaran da suke fitar da mashin suna dakaɗe mutane musamman an so sun zo da cancan ɗinsu da manyan motoci duk yaron da ya zo da mashin kawai za a karbe mashin ɗin a sa can a tara a tara a je a zubar in ana yin haka za su zo su daina in babu doka ba zai yiwu ba kowane irin abu sai da doka wazi kadai ba zai gyara mutane yau muke magana akan galadima eh ba yau ba amma da hukuma ta shiga fa ba ga canji ba saboda haka dole sai an hada karantarwa da kuma karfin mulki sannan abuwa su gyaru wanda yake da imani imanin sai shirya da shi ta hanyar karatu wanda baya da imani kuma hukumar ta danko fashi ta hanyar karfi shikenan sai kaga mutane sun gyaru a cikin azumin na da rana dan musulmi ya zauna yana shan giya a bainar jama'a a nan tudu na maduganari wani dan uwa daga sibilin jeji ya shugaban sa ya kira ne ga mai ce gashi yanzu yana wucewa ga abin da ya gani mun yi magana nan da shi da kwana biyu aka ja ka rusa wajen amma yanzu wani yana bakin cikin me yasa aka rusa me kake so a yi saboda haka ‘yan uwa mu zama muna da kyakkyawar zukata mu kuma yi wa shugabanni kyakkyawan fata gaskiya an yi jarumtaka a irin wannan halin na wurare a kawar da su wallahi ba karamin aiki ne. dukkan mu nan mun hadu ba za mu iya kawarwa ba ba za mu iya kawar da gida ɗaya ba don ba ba mu da mulki a hannu ba mu da fawa ba hukuma amma da hukuma ta shiga sai kaga canji Allah ya gyara su kuma muna jin koke-koke akwai 'yan mata da suka bar su suka je suka zauna irin wa'annan wuraren yanzu da aka rusa wajen sun koma wajen iyayensu iyayen kuma suka ce ba ruwansu suka kore su to anan sai a duba in masu nadama ne masu gyaruwa ne ana iya karbe su bisa sharadi amma an ba masu gyaruwa bane don an rusa wajen ba waje ne suka dawo gobe ma an samu wajen za a tafi wannan bai dace a zauna da su ba wannan yana tambaya akan akwai wani wuri da mahaifinsu ya sayar akan wani kudi an taya a kudi mai yawa to amma mahaifin bai sayar ba don baya son rabuwa da wajen amma sai sayarwa na kusa akan ba zai rabu da wajen ba shi kuma na kusan bayan ya saya a wajen mutumin mahaifin sai ya zo ya sayar da wajen mahaifin yana zaune yana kallo bai yi magana ba yanzu kuma mahaifin ya riga ya rasu eto eh a ka'idar cinikayya babu ciniki a sa sharadi na in na sayar maka ba za ka sayar ba sai dai akwai wasu hanyoyi da akwai maslaha masab ne amma na murama akan wannan matsala ba ɗaya ba ba biyu ba za a duba me yasa aka kawo sharadin in na sayar maka ba za ka sayar wa wani ba idan aka duba akwai maslaha misali in waje ne akwai maslaha ga jama'a ko maslaha ga wato mutanen wurin to anan za a iya kiyaye wannan abin nan ne amma an ba haka ba abu in ya koma daga mallakan ka zuwa mallakan wani ba za ka sa masa sharadi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akan bai'un wa shart ko a sa ciniki da sharadi zan sayar maka amma ba za ka sayarwa wane ba ko zan sayar maka amma fa in na samu kuɗi zan zo ni za ka sayarwa irin wayannan sharuɗa duk malamai sun nuna ba za ta yi ba sai dai inda maslaha wannan ma a bangaren wasu malamai wasu malamai gaba ɗaya suna ganin macirikin bai yi ba in an sa sharaɗi. na cewa in na sayar maka ba za ka yi kaza ba kama a dukkan hali bayan an yi cinikin shi wanda ya sayar na farko yana zaune da sharaɗin sa kuma yana zaune sai aka sayar da wannan wajen bai yi magana ba sannan kuma ya zo ya rasu to yanzu kuma ku da magana a kai babu abin da za ku yi a kai an riga an yi ya wuce wannan kuma ɗan uwa makafi na makarantar abin nan borno special school for blind na nan maduganari akwai masallacinsu da iska ta ɗauke wurin sallarsu ya ɓace suna buƙatar taimako saboda gyaran wannan wurin wannan kuma yana cewa yana neman addu'a da zai wa mahaifinsa sannan in ya lalace rabbana na fid duniya hasana da sunan addu'a yana da kyau kwarai ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار النبي صلى الله عليه وسلم a addu'o'in da yake yi yawanci sai ya sa wannan addu'a har Aisha ta tambaye shi ya Rasulullah me yasa kake sa wannan addu'a duk addu'o'inka yace ai ba abin da ta bari cikin alkhairi na duniya da lahira saboda haka ita kanta ma addu'a ce mai girma sannan ka haɗa da wasu yayi mahaifinka kuma Allah ya bashi lafiya wa yara su kai Allah ya gafarta mishi ka dinga wannan addu'a rabbika hamhuma kama rabbayani saghira ko rabbika firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ko kuma mun mahaifin ne kadai zaka ya Allahumma firli abi warhamhu kama rabbani saghira ko kuma kai da yarenka Allah ka gafarta mahaifina ka sanya kabarinsa yana daga cikin addu'a ga iyaye ka yi sadakan wani abu kai addu'a Allah ya isar musu da lada, ko kuma ka sadar da zumuncin da baya saduwa sai ta hanyar su kamar ɗan uwa da abokane na mahaifinka ka sadar musu da zumunci ka ba su wani hadaya ka ziyarce su wannan yana da muhimmanci sosai yana daga cikin nau'i na biyayya ga wato mahaifinka wannan kuma yana tambaya mutum ne ya yi sihiri ya kashe mutum mai hukuncinsa idan mutum ya yi sihiri ya kashe mutum an samu dalili tabbatacce shi ma hukuncinsa kisa ne oh. addinin musulunci haka ne wanda ya sihirce mutum ya kashe shi ko min haifin itiraf ko ta fuskar shi ne ya itirafi ya tabbata cewa eh ni ne na yi ko kuma an same shi yana yi da hukuncinsa addini kisa ne in ba kashe shi a duniya ba za a kashe shi a lahira ma'ana azaba za a yi masa a lahira ba wai akwai mutuwa a lahira ba duk wanda yi wa mutum sihiri subhanallah a cikin kabarin sama da ya san azaba da za su dinga tunkaransa da bai taba yin sihirin ba Allah ya kiyaye mu da sihiri da masu sihiri kamar yadda ya shiga tsakanin mu a baya Allah ya ci gaba da shiga mu a gaba ya kare mu ya kare sauran ƴan musulmai wannan yana cewa a yi fadagari ana yawan sace-sace kekuna a wajen karatu mun yi magana wannan a baya Kuma masu shirya ne Allah ya dawo da su ba masu shirya ba Allah ya tarwata su kuma a ƙara kulawa da tsaro a wajen da ake ajiye kekuna kada ba a tashi a karatu ba mutane su fara ɗaukan kekuna a tashi a tabbatar mu haka muka yi a masallacin wajen mu can unguwanmu da aka fara ɗauke-ɗauken muka ba da wani kati duk wanda zai ajiye keke za a ba shi kati in ya zo dokawa sai ya bada katin ya dauke ke kansa sai kaga abin ya yi sauki wannan kuma neman addu'a ne nan kuma zide addu'a ne wannan kuma yana cewa menene matsayin aiki wato wani aiki aka aikata ta rashin gaskiya kuma kudin da aka samu ta wannan hanyar menene matsayin aikin alheri na wato kudi ne da aka samu ta hanyar satawa ko ta hanyar rashin gaskiya in aka yi aikin alheri ya ne sannan kuma menene matsayin sana'a a hotel ga musulmi menene matsayin ladan aikin akan masallaci da aka gina da kudin sata na gwamnati eh to kudin sata ne kudin sata ne a duk inda aka yi da shi ba naka bane shi yasa ma malamai suke bayani akan za a cire zakka a kudin sata aka ce ba za a cire ba babu zakka a kudin sata domin ba naka bane kudin hakan nan in kace zaka gina masallaci waya baka izini kai dai ka sata ka ci ka gamu da Allah in ba haka ba ka mai mai shi amma ka gina masallaci masu shi ba masallaci suke so ba ci suke so su yi goshin su yana nan ko aina za su yi sallah ƙasa don masallaci ne in su ba su gina ba wani ya gina su shiga su yi sallah amma ka saci kuɗi ka ce za ka kai mutum maka, ka saci kuɗi ka ce za ka gina masallaci inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah shi mai tsarki ne bai ya karba sai mai tsarki saboda haka ba a zakka da kudin haram wa yake cire zakka wanda yake mallake da kudi ko wakilinsa in ya bashi izini an baka kudi kana rike da shi lokacin zakka yi ka cire zakka sai ka cire ko mallakan ka ne ka cire amma sato kudi kai naka ne zaka cire zakka satowa kai naka ne zaka gina masallaci sai dai in mutum ya saci kudin bai san wanda ya sata a wajensu ba mutanen ba sa nan ya neme su bai same su ba yana so ya barranta daga wannan haƙƙin a wannan halin zai iya shigar kuɗin da kuɗin wata hanya don shi ya kubutar da kansa idan aka gina masallaci da haram ya hukunci sallah jaiz ya halatta kai sallah masallacin da aka gina da sata ba ruwanka kai masallaci ka samu shine da Allah ba zai karbi wannan ginin a wajen shi ba amma kai in kai sallah Allah zai karbi sallah sannan kuma aiki a hotel hotel suna ne ya tara idan wato wurin kwana ne haka to wani irin kwana ake yi in baki ne za su sauka masa biyu ya kwana ya wuce ba laifi ba ne a gina hotel hotel amma idan amna ma sha'a ne na a ɗabi mata a je a yi lalata a fito in wannan ne to abai halatta kai aiki a wajen don yawan ganin zunubin kai ma za ka yi adoptin wannan halin kuma kudin da ake biya ga kudi menene maharul baqi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya haramta kudin mazinaci da kudin da aka yi zina aka karba ne ake biyan ka kai ma ya haramta amma mun hotel na cin abinci ne haka ko kuma mai shi da ya gina ya ya hana irin wannan barna to kai aiki a wajen babu laifi Allah ya samu dace na'am نعم خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعلم bismillahir rahmanir rahim suratu saba wannan sura ce da take magana akan saba saba gari ne da Allah ya baiwa wannan ƙasa ni'ima mai girma suna cikin ni'ima sai suka cewa Allah shekaru aru-aru tun kafin haihuwan annabi isa da ɗaruruwan shekaru amma da suka cewa Allah sai Allah ya hallaka dukiyarsu da gidajensu da wani mamakon ruwa da ya aiko musu idan muka zo kan zamu ji wani irin hali suka shiga inda Allah ke cewa kare kana li sab'in fi maskanihim aya wannan sura ne makkiya ce kamar da al-Imam al-Qurtubi rahimahullah yake cewa dukkan ayoyinta makiyya ce sai dai aya guda ce aka yi magana kan cewa a Madina ta sauka ita ce wa ladina allazina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika alhaq wannan ayar ita madaniya ce ayoyinta 54 ne kalmominta 800 ne 30 da 33 833 kalmomin da suke cikin wannan aya harfanta kuma ya kama dubu ɗaya da ɗari biyar da wato goma sha biyu Allah mada kushe buɗe wannan sura da godiya ga zatinsa mai girma alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne ya cancanta da wannan godiya alif da lam na alhamdulillah nan wato ko da ya zama liljins duk jinsin godiya ya tabbata ga Allah ko kuma istiqaqi ne cancanta Allah ya cancanta da godiya ko kuma dai istisas ne lil istisas ma'ana don kebewa Allah shi kadai yake bude wannan godiya amma idan ka ce istiqaf dukkan anwa'ul hamdi din sun shiga ciki sannan kuma alhamdulillah Allah madaukaki ya gode wa kansa da kansa domin ya koya wa bayinsa yadda za su gode masa kuma surori da aka bude su da alhamdu muna da cikin alkur'ani guda nawa guda guda biyar aka bude su da alhamdu tun daga alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha in ka kirga su na'am suratul ma'ida kuma ya sheikh an'am fatiha an'am fadiri qahab saba muna da su guda biyar kuma a jerin cikin surori Allah ya dinga kawo lafazin alhamdu kul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina da sauransu to anan alhamdu wato godiya ce cikakkiya ga mammiya ta kowace fuska sannan ita alhamdu ana amfani da ita tare da samun ni'ima ko babu ni'ima sabanin ashkuru ashkuru ana yi ne don muƙabil ni'ima amma alhamdu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a hadisi alhamdulillahi ala kulli hal idan mutum ya samu ba daɗi zai ce alhamdulillahi ala kulli hal in ya samu mai daɗi, zai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat to godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala lillah wannan lafzul jalala wanda ba wanda ya ambaci kansa da shi sai shi subhanahu wata'ala godiya ana wa Allah a duniya a lahira a ko'ina a duk hali alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardh wannan sarki da yake laho gare shi ma fi samawati abin da ke cikin samai wa ma ardi da kuma abin da ke kasai gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala al kullaha malakutis samawat kainat fis sama allati la ya'lamuha illa Allah wannan halittu da suke sama wanda ba wanda ya san su sai Allah da yawan su da kuma yanayin su wal ardi kuma cikin ƙasa wa ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa ita kasar kanta da irin halittun da suke cikinta koguna duwatsu halittu iri-iri na cikin ruwa da na tudu duka mallaka ne na Allah mafi girman halitta bai buya ga Allah ba bai gagari Allah ba kamar yadda mafi kankanta bai faku ga Allah ba Allah bai damu da babban halitta ya manta karami ba bai mai da hankalinsa ga karamin halitta ya manta da babba ba dukkan su a wajen Allah ɗaya ne subhanallah ilimin sa ya yawaita ikon sa ya yawaita mulkin sa ya buwaya kai da kanka da riganka a gida wata ran zaka manta zaka manta ma wannan rigar ka je ko kuma wani agogonka sai can kana neman wani abu ka ashe wannan yana nan na dauka bayyana a cikin gidanka a ɗakinka kayanka ba kayan ku ko garinku ba Bi yawan mutane kowa Allah ya san me bukatarsa yanzu kana zaune na Allah ya san me bukatarka a cikin zuciyarka abinda ka kulla alkhairi ko sharri Allah ya sani kuma ya san wanda zaka samu da wanda ba zaka samu ba ya san wanda zaka roke shi da wanda zaka manta ba zaka roke shi ba in ka roke shi ya san wanne ya kamata ya baka saboda wanda yafi alkhairi gare ka zai baka subhana in ka duba wannan girman halittun zaka san cewa Allah shi kadai ya cancanta mu bautawa alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah sannan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu a lahira fil akhira a ƙarshen al'amari na lahira in aljanna a cikin aljanna Allah suke wa godiya wannan ya nuna kenan Allah madaukaki ya ke da godiya da yabo akwai wurare guda shidda da ‘yan aljanna za su gode wa Allah a gidan aljanna. A lahira, godiya daban-daban ‘yan aljanna wuri shida za su yi. na farko za su za su ambaci Allah da godiya lokacin da aka kira su da sunan imanin su ware yaushe inda za a ce da su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku ware kanku aka ware mujriman mushrikai mujrimai fajirai kafirai fasikai aka ware su idan aka bar mu'mine zalla sai su ce alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsere da mu ya kare mu ya kiyaye mu daga wanda suke azalimai ba a gwama mu an tafi da mu ba sabanin mulkin duniya sabanin security na duniya idan aka yi ta'adi za a zo bi sai a fashe mai kyau da mara kyau duk aje a zuba ku a gadrum ko sai wajen ko an yi interview wajen bincike a zuwa ce ai wane ba laifi amma dai ai ya kwana cikin to me yasa don ba a sani ba amma Allah kira kawai zai wamtazul ma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai kuwa da nan sai ga sun fita sun bar mutane kirki sannan kuma hina jawaza sirata idan aka wuce sirati yan aljanna da wucewan su sirati za su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan azhaba anna alhazan mun gode wa Allah da ya tafiyar da wannan ya kwaranya wannan bakin ciki don sirati kana wucewa zan fadi ne zan wuce ne in ka wuce sai ce alhamdulillah da Allah ya kubutar da mu daga wannan bakin ciki mai girma wannan za su faɗa idan suka wuce sirati sannan kuma idan aka kira su zuwa kofar aljanna aka wan aka musu wanka don idan aka tashi a filin kiyama a kabari wahala ga hanyar tafiya sirati ga tsayuwan filin kiyama in za a shiga aljanna akwai wani ruwan da za a yi wa ɗan aljanna wanka da shi ana ce da shi ma'ul haya a wannan lokacin sai su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah sannan kuma za a yi godiya ga Allah subhana lokacin da aka shigar da su aljanna mala'iku suna shiga suna musu gaisuwa a wannan lokacin za su ce alhamdulillahi alladhi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub a wannan lokacin za su yi Allah godiya sannan yayin da suka tabbata a dajinsu. kowa ya shiga gidansa ya gamu da iyalansa na gidan aljanna ana masa oyoyo mai gida barka da zuwa a wannan lokacin za su ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha ja'alana Allah wa iyyakum minhu wa lahu al-hamdu akhirah وهو الحكيم الله hakim Allah subhanahu shi hakim shi mai hikima ne a cikin al'amuran da yake yi gaba daya al-khabiru sannan kuma shi wato masani ne na abin da yake boye kamar yadda abin ya san abin da yake boye ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah madaukaki ya san abin da ke shiga cikin kasa abin da yake shiga cikin kasa Allah ya sani na menene bayan shuka da kuke zubawa gero ne acca ne ridi ne dawa ne masara ne shinkafa ne duk kuna zuba su shiga ƙasa Allah ya san adadin kwayan da kuka zuba haka adadin kwayan ruwan sama da zai sauko daga sama ana saukar da ruwa ƙasa take shanyewa Allah ya sani hakan nan kuma irin taskoki da kuke binnewa dukiya gwalagwalai da kuke binnewa wasu ma sun yi kabari na dola Allah ya san abin da ake binnewa a boye kuma Allah ya san adadin mutanen da kuke binnewa in ka je yau in an ce mutum nawa suka rasu a Maiduguri ba wanda zai gaya maka wanda suke aiki a makabartan ma ba su iya tantancewa ba sai dai za su karta dai sai eh muna ganin sun kai goma sun kai sha biyar sun kai ishirin da kyar ne ake girgawa amma duk fadin garin nan Allah ya san mutum nawa suka mutu yau a makabartan gwange nawa aka binne a bauduri nawa aka binne a zajiri aka binne nawa a bulunkutu nawa aka binne alamduri nawa aka binne kalari wadiya kawar maila yanzu ana binne wani a maila ana binne wa to to wayannan kaburura ina nawa aka binne nawa suka mutu ba binne su ba suna gidan mutuwa nawa aka binne su aka yi yanka gaban su aka aka abin nan aka abin nan nawa Allah ya sani shi ya mutu amma baya makabarta yana cikin wasu ne sun cinye shi Allah ya sani ya'lamu ma yaliju fil ard yana sane da abin da ke shiga cikin kasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fita a cikin kasa na hubub da aka shuka kwayoyin da aka shuka wanda suka tsara Allah ya sani idanuwan ruwa gazat ma'adin da ake cicirewa bohol nawa aka kunna a Maiduguri lita nawa aka cire waye zai ga maka amma Allah ya sani don iliminsa ba irin naku bane wama yakhruju minha yana sani da abin da ke fita a cikin ƙasa sannan kuma wama yanzilu minas sama da abin da yake saukowa daga sama mala'iku da suka sauko daga sama suna saukar su tafi littattafai da suka sauka maqadir na arzaq kaddara na abu kaza ya faru a lokaci kaza a gari kaza a anguwa kaza a gida kaza a lungu kaza duk wannan an ayyana wane zai mutu a anguwa kaza a ina zai mutu a gidansa a gado ne a bayan gida ne a farfajiyar gida ne an haddada duka ya sani sannan arzikin da Allah ke saukarwa bayansa wannan duk ya sani sannan da albarkatu da Allah yake saukarwa sannan da ruwan sama da Allah yake saukarwa kankara nawa ke saukawa, snow nawa ke saukawa? tsawa nawa ke saukowa wa ma yanzilu minas sama abin da ke saukowa daga sama Allah ya sani wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa zuwa sama yake tafiya zuwa sama yas'adu fis sama mala'iku suna hawa ko ta'ruju al mala'ikatu ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana suna hawa dukhan hayayyaki da suke tafiya sama addu'o'in bayan Allah da ke tafiya sama ibadu da ake yi yana tafiya sama tsuntsaye da suke tashi sama jiragen sama da suke tashi sama rocket rocket da suke tashi duk Allah ya sani wayan da kuke yi in ka kira mutum ta ina iskan ya kai ba cikin sarari ba yake tafiya Allah ya sani yau mutane nawa suka yi waya a duniya duk Allah ya sani magana ne text message ne video ne audio ne Allah ya san su duk abin da kuke turawa it is on record ba abin da zai canza ba abin da zai buya kai ma dan adam ka shirya wani abu yanzu maganar da zaka yi in ka zo ka yi recording ka sa ba yana fitowa kamar yadda kai ba ba dan adam ne yayi wannan ba Allah ya bada wannan damar ne don ku dauki misali ya ce mana wa inna alaikum lahafidina كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب انها ان تكم مثقال حبه من خردل فتكم في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله صلى زيك او ابو امك كغني الله يانا سيدا ادي ابن دكي ساوا سما وهو الرحيم الغفور الله سبحانه وتعالى الرحيم ما يجين كاي غباينسا sannan kuma shi al mai yawan gafara ne ga bayan sana'a wa qala alladhina kafaru sai kuma kafirai suka ce a jinkin kafircin wannan anan ana nufin wato kafirai duka sun shiga ciki wanda suke inkarin tashin kiyama sun shiga ciki amma waɗanda ake nufi kai tsaye mushrikan makka da alqur'ani ke sauka a cikin su suna nuna ba za a yi tashin kiyama ba Allah ce wa qala alladhina kafaru sai kafirai suka ce la ta'tina sa'a kiyama ba za ta zo mana ba babu wata kiyama da za a yi kawai dai ana faɗa ne don a natsar da mu amma babu kiyama in akwai itu bi aba'ina al-awwalina ku zo da iyayenmu na dama na da suka mutu ina suke ana ce mana za a yi mutu za a tashi za a mutu za a tashi muna gani ana mutuwa amma tashin nan ban magani saboda haka mutuwa ma ba don tashi bane a wa ma yuhrikuna illa dahr Allah ya ce da su kulka ce bala wa rabbi wannan raddi ne akai musu bala raddan li kalamihi wa ithbatan li yuqi hadha al-shay wato don tabbatar da wannan abun zai faru ka ce da su tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum lalle kiyama za ta zo bala wa rabbi rantsuwa wannan yana daga daga cikin wurare uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yi rantsuwa da Allah akan tashin kiyama nas akan tashin kiyama kadai wannan ita ce ɗaya a cikin wato suratu saba ɗaya a cikin suratu yunus wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu alhaq wa ma antum bimu'jizin suna tambayanka suna neman labarin ka ba su labarin shin gaskiya ne tashin kiyama kace i ina rantsuwa da ubangiji na lalle gaskiya ne kuma za ku tsere wa Allah sannan kuma ɗaya a cikin suratu taghabun aya ta bakwai za'amal ladina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir shirkai kafirai sun yi suke cewa ba za a yi tashin kiyama lan yub'athu ce da su bala wa rabbi eh ina rantsuwa da ubangiji na Allah tabbas za a tada ku nan ma haka Allah madaukake ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a qul ce ne da su bala wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na tabbas za a tashin kiyama la ta'tiyannakum lalle kiyama za ta zo muku duk inkarin da kuka yi ba za ku iya tunkuɗe shi ba na'am alimul ghaibi Allah madaukaki wanda yake zai zo muku da kiyaman nan shine masanin wani abin da yake fake alimul ghaibi al-mughayyabat duk abin da yake fake yana cikin ilimin Allah saboda haka kiyama mata na cikin lamarin gaibu ba a san yaushe za ta zo ba ba a san yanayin da za ta tayar da wato halittu ba amma dai Qur'an da hadisi sun yi magana cewa suna nan tafiye da wasu alamomin su wanda da su ake sani alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqal dharra la ya'zubu ba za su faku ba ba zai buya ba ga Allah gaban wato gabarin ilimin Allah mithqal dharra daidai da fayar zarra ba zai buya ba ga ilimin Allah da tsaron Allah da ganin Allah duk ba abin da yake faruwa alimul ghaibi Shin Allah ke cewa la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi samawati wala fil ardi wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin bai buya ga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala abun nan da kuke inkarin sa ba shi ba mithqalu dharra ko da abin daidai da kayar zarra darra kamar namla kamar kiyashi ko ƙasa da kiyashi bai ya ga Allah wannan abin kuma fi samawati a cikin sammai ne wala fil ardi ko kuma a cikin kasai ne wannan cikin girman sa ko kankantan sa wala asghara min zalik ko mi kankantan wannan wato kiyashi a ce ƙasa da kiyashi wala akbar ko kuma mafi girma akan wannan ana nuna mana girman abu ba zai sa ya gagari Allah ba kankanta abu ba zai sa Allah ya manta da shi ba illa fi kitabin mubin ce abin nan yana nan a rubuce a cikin wannan littafi mai bayyanarwa shine na mahfuz na'am na alladhina amanu wa 'amilus salihati ulai والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم الله مدوكاكين سركيتي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات wannan lam kamar illa ne kamar yadda yake cewa la ta'tiyannakum lalle wallahi kiyama za ta zo muku bayani ne na nuna cewa eh abun yana nan tafe in ya faru to ga abin da zai biyo baya kuma bayan an yi muku naku li yajzi alladhina amanu wa amilu salihati kuma don Allah ya saka inda suka yi imani wa amilu salihati suka kuma aikata aiki na kwarai aikin da muke kullum magana cewa amru salih shine aikin da akwai ikhlasi ciki akwai kuma dacewa da sunna akwai kuma ilimi ciki in babu wannan abu uku aiki ba zai samu shiga ba in ana aikin ibadar jahilci Allah ba zai karba ba don sharadi ne ya zama mutum ya san me yake yi sannan kuma aiki da aka yi ba don Allah ba Allah ba zai karba ba Allah an yace ayi ibada domin sa ba don wani ba sannan kuma duk ibadan da aka yi ba ai koyi da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan ibada ba ibada bace sai dai mutum ya wahalar da kansa ne kamar yadda Allah ke cewa qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna Allah ce ka ce in ba ku labari ne ga waɗanda suka tabe wajen ayyukansu na amala sun yi aiki aiki ya tabe ya zama babu su wani ne waɗanda tun a duniya aikin nasu ya ɓaci amma su tsammanin su abin da suke yana da kyau? to me zai bata aiki ne shirka na bata aiki sannan riya na bata aiki sannan kuma rashin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibada na rubuta aiki wa amilu salihat Allah madaukaki zai saka musu da kyakkyawan aiki ulaika su nan da aka siffanta su da wannan siffa lahum maghfiratun akwai gare su wata gafara mai girma a wajen Allah wa rizqun karim da kuma arziki mai girma mai daraja da Allah ya tana musu shine gidan aljanna walladina sa'u fi ayatina sai wannan da suke kai kawo cikin ayoyinmu sa'u ai ishtahadu fi ibtali ayatina wa hujajina wa'inda suke kokarin rusa ayoyin Allah suna su su bata in Allah ya ce kaza suna so su ce nasu ne zai tabbata ba abin da Allah yake so ba masu fada da dokar Allah masu fada da hijabi masu fada da neman ilimin addini duk dai wani abu da addini ya kawo Allah ya shar'anta sai wasu suna bata wannan abin kare tabbata su ne su aufi ayatina mu'ajizina su kuma a halin da suke yi din nan zaton su sune su masu tserewa ne suna gagarin Allah su haka suka dauka Allah hali ba zai yiwu ba Allah ya ce ulaika lahum azabun min rijzin alim akwai gare su azaba ta wato azaban kuma min rijzin azaba ce mai tsananin azaba alimin kuma mai wato shiga jiki shine alim ay mudlim anan sa'u fi ayatina mu'ajizin wasu kace mu'ajizina din suna karantawa da mu'ajizina bi tashdidil jim mu'ajjizin ay binana musabbitin suna masu zama su zauna sannan kuma suna sa wasu su zauna kar su yi aiki da ayoyi kamar yadda Allah ke cewa fatabbatahum wa qila al qa'idin to masu neman sawa mutane kasala sune mu'ajjizina amma mu'ajizina su din ne suke neman wato suna tsammanin za su tsere bayan sun hana mutane bin addinin Allah sun kawo cikas sannan kuma su tsere Allah ba zai kama su ba tsammanin su kenan ba zai yiwu ba akwai gare su azaban min rijisin rijisin nan kalma ce da take ɗaukar ma'anoni da yawa in ta zo a cikin alqur'ani ba fassara ɗaya ba ce ta rijis take da shi sai dai ake cewa rijis a ainihin kalmar a harshen larabci wata cuta ce da take kama raƙumi a wajen bayanta baya ma'ana can wajen kafafuwanta wajen duburanta idan cutar ta kama ta idan ta zo tashi ba za ta iya ta miƙe tsaye ta tashi ba garin tashi nan sai ta yi wani tangal tangal shine ta zaffare wato shine rijis din nan daga iktirab ne na wannan raƙumin da yake yi asalin kalmar a larabce amma a cikin alqur'ani rijis na zuwa bi ma'ana azaba rijis na zuwa bi ma'ana wato tsawa rijis bi ma'ana yana zuwa da kazanta wa yuzib ankum rijis ash-shaytani wa yarbitu ala qulubikum rijis na zuwa da ma'anar gunki fajtanibur rijisa min al-awthani wayannan duk ma'anoni ne da kalmar rijis tana zuwa da su a cikin alkur'ani Allah ya ce akwai gare su azaba mai tsanani da za su wato dandana na'am ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد to wa'incan sun yi kafircin sun yi abin da suka yi mushrikai da mabiyansu sannan kuma su imani ga matsayinsu to wa'inda suke da sani ilimin nubuwa wanda suke da ilimi na alkur'ani suke da ilimi na sunna ko kuma duk wa'inda suke da ilimi dai idan suka ji labarin abin da aka zo da shi na nusus za su yarda cewa eh wannan daga Allah ne ba tantama shine Allah yake cewa wa yaral ladina utul ilma kuma wa'annan da Allah ya ba su ilimi wannan sabuwar magana ce wa'inda aka ba su ilimi din nan suna gani suna da sun ji sun sani cewa eh wannan abun gaskiya ne daga Allah yake musamman kamar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa man sha'a'ahu min al umma duk wani wanda yake yana da ilimi cikin al'umma ko kuma wa'inda suka musulunta cikin ahlul kitab irin su Abdullah ibn Salam irin su Ka'ab al-Ahbar da sauransu idan suka ji wato alladhi unzila ilayka wannan abin da aka saukar da shi gare ka ya Muhammad min rabbika daga ubangijinka Allah wannan abin fa huwa huwa al ko al shine gaskiya sannan kuma wa yahdi ila siratal mustaqim yana shirye da mutane zuwa tafarki wanda yake madaidaici ma'ana ila siratal azizil hamid zuwa tafarki na ubangiji Allah wato al-aziz mabawayin sarki al-hamid sannan kuma abin yabo na'am وقال الذين كفروا هل ندلكم على ندلكم على رجل إذا مزقتم كل إنكم لفي خلق شديد أفترى على الله كذبا لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شَأْنَ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد Allah madaukaki ya ce wa qalal ladina kafaru sannan kuma kafirai suka ce wato masu inkarin tashin kiyaman nan dai cikin mushrikai na Qurayshawa da kuma mabiyansu suna cewa hal nadullukum ala rajulin shin mu shirye da gumana zuwa ga wani mutumin da yunabbiukum yana ba ku labari wanda zai in kun zo zai ba ku labari mai ban mamaki wannan labarin ba mu taba ji ba menene shi labarin annakum cewa ku idza muziqtum idan kuka mutu kuka rarrabu muziqtum wato aka kekkece ku kullum mubazzakin dukkan kekkecewa ma'ana aka yayyanka idan mutum ya mutu zai rube ko zai kumbura ya fashe gabban nan su rarrabu hannu ya fita kafa ya fita ciki ya je gefe kai ya je gefe kwari da tsutsa waye su zo su cinye shi ya zama ƙasa ya zama babu gashi an binne shi a wannan kabarin amma bayan shekaru in aka zo aka bude babu komai ina ya tafi ya zama ƙasa babu shi wai a wannan su shine idan muziktum kullu mumazzakin mutum ya zama turba ya zama babu sannan yana ce muku annakum na'am innakum la fi khalqin jadid lalle ku za a tayar da ku a sabon halitta za a mai da ku zama sabbin mutane kai wannan magana ta yi nauyi ba kuwar magana ce sai suka ce aftara ala allahi kadiba ya kagawa Allah kariya Allah bai ce za a tashi ba shine yace za a tayi an bihi jinna ko kuma dai yana da hukka ɗayan biyu ne kuma ba ko ɗaya daga ciki su a wajen su ɗayan biyu ne tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu za ku mutu Allah ya tayar da ku suka ce to ya kaki ƙarya ne ya dangana ta ga Allah in ba ƙarya yayi ba to mahaukaci ne kenan wato sun nuna in ko dai da zabin sa ya faɗa ko dai ba da hankalin sa ya faɗa ba inda zabin sa ne ƙarya yayi don makaryaci da zabin sa zai yi ƙarya mahaukaci kuma bai san me yake faɗa ba sai Allah kore wannan maganganun duka ba da hauka sannan kuma bai wa Allah ƙarya ba annabi bayyawa Allah ƙarya bai dace da shi ya ƙarya ba me Allah yake cewa game da manzon sallallahu alaihi wasallam akan ƙarya walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizi inda annabi zai faɗi ƙarya ga Allah Allah ya san ba zai faɗa ba amma waɗanda suke ganin kamar ƙarya yake yi din Allah yana nuna musu duk gatan da Allah ya masa din nan ba da ƙarya zai yi babu wannan gatan Allah zai danke shi danka mai ƙarfi zai yanke lakar wato jikinsa jijiyoyinsa sannan ba wanda zai iya kare shi in annabi ne wanda yake dan gatan Allah da wannan matsayin da Allah ya bashi in yayi ƙarya Allah ba zai bashi ba waye zai wa Allah ƙarya Allah zai bashi waye shi mutumin ai ba a yi shi ba ba kuma za a yi shi ba saboda haka ake yayin karya, a dangana ta ga Allah a ce Allah ne ya ce a ce annabi ne ya ce annabi bai yi karya ba bai dace da shi yi kariya ba ko da wasa shi ne yake hana wasan karya yake cewa mutumin da zai yi karya don mutane su yi dariya kaitonsa kuma kaitonsa mace ba annabi yana tsaye ta kira ɗanta ta ce zo in baka annabi ce me zaki bashi ta ce dabino sai ce ki tuna fa in baki bashi ba Allah zai rubuta ke makaryaci ya ce ɗanta jari yaro karami jariri ta kira shi ya zo a bashi in ba a bashi ba an yi ƙarya wannan ƙarya ga yaro balle kuma ga babba balle kuma ga annabi balle kuma ga Allah ka ci Allah ya baka ko ka yi magana da Allah ko ka ga Allah ina za ka shiga masu duba ba haka suke yi ba wai za su gaya wa Allah ka je ka zo za a baka labari labari mai za ku bayar labarin ƙarya labarin cikudin mutane 419 Allah ya gyara suna cewa aftara ala Allah kadhib an bihi jinna Allah madaukakin ya ce balil ladina la yu'minuna bil akhir a'a annabi sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya daga cikin abin da suka faɗa bai yi wa Allah ƙarya ba babu haka kuma tare da shi sai dai su wa'annan da suke kafirai ba su yi imani da kiyama ba fil azabi wad dalalil ba'id suna cikin azaba ran tashin kiyama a lahira da kuma bata mai nisa a rayuwarsu ta duniya suna kan bata mai nisa sai sa baki ba sa ci wato mutum aka ce mutum idan ya wato ya yana yaranta yana gidansu sai aka ɗauke shi aka kai shi wani gida in yayi wasu shekaru a gidan kaga zai manta da gidansu in an ce za a kai shi gidansu ma zai kuka ce ba gidansu bane shi ne gidansu ko ko kuma gyatumarsa ta haife shi gashi yana gani in ka zo za ka raba shi da gyatumar zai yi kuka amma da wata za ta ɗauke shi ya zauna, ta je ta zauna da ita da wannan jaririn na ɗan lokaci idan gyatumar ta zo za ta ɗauke shi kuma sai ya kuka kamar yadda ya kuka da farko ya manta da gyatumarsa to shine halin kafirai lahira shine gidansu na asali da aka kawo su duniya suka ɗan yi lokaci suka manta cewa akwai makiyama akwai sakayya suna cewa babu babu sai in suka je suka gani sai su ce to Allah ya tuka mun gani gaskiya mu koma a yar ba zai yiwu ba shine Allah yake cewa saddara al suna cikin bata wato mai nisa sannan kuma subhanahu yake cewa afalam yarau shin basu gani ba ila ma baina aidihim wa ma khalfahum zuwa ga abin da yake gaba gare su da kuma abin da yake bayan su ma baina aidihim malamai suka ce abin da yake suke gani yadda mutum zai ga abu daura da shi abin da ke ce sai Allah yake cewa as sama'i wal ardi cikin sammai da kasai a cikin sama da kasa na sama abin da zaka iya gani na halittar sama na kasa abin da zaka iya gani na halittar kasa halittar kasa ba duka muka gani ba duwatsu iri nawa bamu sani ba bamu gani ba bamu ji su ba ba kuma za mu ji su ba aka halittu na dabbobi na mutane na na abin nan a cikin ruwa hatta mutane akwai mutanen da har yanzu ba su da wasu ma aka ce kabilar ma ta bace wasu suna na amma ba su san ma wace ina duniya take ba har yanzu ba su san me ake ciki ba suna nan tsirara kamar dabbobi itatuwa suke ci in mutum ya mutu muka ba san yadda za su binne ba kai addinin musulunci yana da dadi la ilaha illallah alhamdulillah alladhi hadana li hada wani documentary da na gani wata wani wata kabila a wani jeji in mutumin su ya mutu za su kafa itace kamar rumfa sai aje shi akai ya kumbura ya lalace Eh? ya yi diwa ya yi mene da gashi nan dai sannan a zo a ɗauke shi a dinga kwai lefatar a cire fatar jikin sannan a naɗe shi da bandeji a naɗe jikin shi sannan a samu da warin nan da kuɗa fa sai ɗan shi babba ya zo ya goye shi a wuya irin yadda mutum zai ɗauki yaro a wuya ɗin nan ya zaunar da shi a nan ƙafafuwan suna lilo a nan haka za a ɗora masa ya riƙe shi sai a ji a tona rami rawun haka sai ya sauka ya sa shi bayan ya kwantar da shi kuma sai a kawo kaza a yanka jinin kazan a zuba a kan wannan gawan sannan za a binne shi ka duba kuma binne mutum na musulunci ya yi, daga ran da ya mutu an dai ba wata larura ba ba a so mai kwana ka duba saboda haka addinin musulunci yana da daɗi mu gode wa Allah kan wannan ni'ima Cikin kenan subhanahu yake cewa ba su gani bane irin halittun da Allah ya yi cikin sama da cikin ƙasa Allah ya ce na'am na'am subhanahu yana cewa in nasha idan muka ga dama naqsi bihim al-ardh za mu kisbe ƙasa tare da su wato ƙasa za ta yinke ta haɗe su kamar yadda ce Allah ya da qarun da shi da dukiyarsa Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh da dukiyarsa da shi kansa da gidan gaba ɗaya Allah ya su da mun so da za mu yi haka da su ko kuma dai aunus kud alaihim kisafa ko kuma mu yanke musu wani yanki na ribin sama ya faɗo musu akai kamar yadda Allah ya ɗauka duwatsu akan mutanen bani Isra'il Allah ya ce kudu a ataina kun bi kowa. haka Allah zai daga zai yanke wani yanki na sama ya kifarwa mutane in Allah ya ga dama da yayi haka kisafan minas sama sai Allah ya ce inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan abin da Allah yake faɗa akwai aya ga wanda yake da izina yake lura amma ba kowa ba li kulli abdin munib ga dukkan bawa mai komar da al'amarin sa ga Allah Allah ya ba mu ikon kuma da al'amari gare shi subhana ya gafarta mana zunuban mu ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa